magajin gari madam wani yauni ne ya rataya kanku wajen mutuntawa da zatar da shaushawa na karne ne ko kuma na alloba idan ta abu nauyin da ya rataya a wuya na matsayina na magajiyar gari shine in jawo hankalin jama'a don su amince da wa'annan shaushawa waye musu kai saman mahimmancin shaushawa da baiwa iyaye karfin gwiwar kai 'ya'yansu a cibiyoyin shaushawa a wani babi ne ake dama da ku ina iya cewa ana damawa da ni a kowane bangare tunda da zarar an shirya shaushawa gidan asibiti na tuntuɓa na cibiyar mahallo kuma ko da yaushe cikin gungunsu akwai wakilin ma'aikatar magajin gari da ke damawa da su Yaya kuke haɗin gwiwa da cibiyoyin kiwon lafiya da ke zartar da shaushawa ganin wasu mutane na hana a shaushawa bisa kan wani jita-jita? Degriya, in an samu kesi in nuna kin yarda, babban likita ko major na kira na don sanar da ni a cikin unguwar da ko a cikin iyalin da aka samu kin yarda. Ko in kira, ko in je da kaina, ko ku in aika wani don shawo kan matsalar. me kuke domin yunkurar da al'umma da ke kiyo na ba da kai ga shaushawa? Ta hanyar kawo shaidu da za su nuna wa iyaye fa'idar shaushawa. Ƙoƙarin naku na biyan buƙatar. Tare da wayar da kai, muna samun damar yin shaushawa wa ƙauyuka gaba ɗaya. Tunda da zarar likitoci sun zo, shi kenan. In aka samu wata matsala kuma, ana kiran ma'aikatar magajin gari da sa hannun mai anguwa ko mai gari don shawo kan matsalar. Yaya kuke tarban al'amarin domin cimma gurin wajen ciwo kan al'umma na su yi shaushawa kuma su ma 'yan su shaushawa? Ta hanyar ba su haske, kun san in ana son fahimtar juna tare da al'umma, bai kai ba sai an gama da karfin iko, kawai ana wayar da kansu ne, a kawo su bisa ga hanya mai kyau, za su gane sai a huce nan. Magajin gari, a matsayinku na jagora, me ke ra'ayinku bisa ga batun shaushawar? Shaushawa abu ce mai muhimmanci saboda mun fuskanci cututtuka da yawa ta hanyar rigakafi ne muka rabu da su. Kenan gaskiya ina kira ga mutane da su girmama lokacin shaushawa kuma su yi wa yaran iyali gaba ɗaya shaushawa.